Shi ma na kashi a yau an ba waɗannan ɗaukan gida wasu ayyuka da za su yi su kula da su. Kamar wana irin kira aka yi su da yayin ba su wannan aiki. A'udhu billahi sami alim shaitan rajim bismillahi rahmanir rahim. Kafin in je ga ansa tambayar ka ya kamata jama'a sani cewa wannan ba shine farko da muka fara sa hannu akan kwangiloli ba. Saboda gwamnati mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ta zo da muhimman ayyuka wanda ta alƙalauta mutane lokacin da yake kamfen kuma yanzu cikin yadda Allah shi Allah ya taimake shafar sauki wannan nauyi ah, mun yi wannan shine na uku a cikin zama da muka yi na sa hannu a kwangiloli daban-daban wannan kwangila yau mun sa hannu a ayyuka guda bakwai ayyukan nan sun haɗar da aikin ah, kilomita biyar na kibiya wanda dan kwangilin da aka ba da an same shi da matsaloli na rashin aiki mai kyau da kuma kasa yin aikin shine gwamnati ga dacewar a karɓi wannan aiki a bawa wa dan kwangila wanda zai aiki cikin lokaci don mutane su amfani wannan aiki na biyu da akwai aikin sa wuta ta sola a titi in za ku yi tunawa wani aiki lokacin da mai girma gamla ya zo ya farfado da fitilun kan titi amma ana amfani da janareta da kuma diesel to yanzu diesel ya zama dan sarki ba kowa yake iya sayan shi ba kuma amma an sai akwai tsada mai dimbin yawa sai gamna cikin fahimtar shi da kuma fikir da Allah ya mishi sai kawo wannan tsari na sa fitilun kan titi na sola mun gama phase 1 yanzu mun shiga phase 2 yau mun sa hannu akan phase 2 akwai hanya da ta tashi daga rogo ta tafi bare ta tafi mahangi wannan guri guri ne da ana noma ba na wasa ba kuma ana samun matsaloli da yawa gurin fito da kayayyakin gona zuwa kasuwanni da kuma mutane za su za su je harkokinsu na yau da kullum gwamnati ga dacewar wannan aiki a ɗauko shi saboda a sauƙaƙa wa mutanen wannan al'umma samu sauƙin tafi da rayuwa daga wannan da akwai fanda hamdullahi albasu sukayin dutse shi wannan aiki ya zamanto kaman dau. gwamnatoci da yawa sun daɗe wannan mutanen al'umman wannan gari sun daɗe suna neman wannan aiki da jimawa kusan gwamnatocin da za suka shuɗe ana ƙoƙarin a wannan aiki albasu tana da hanyoyi guda hudu amma cikin guda hudu nan babu ɗaya mai kyau da ka shiga ji albasu lafiya lau to lokacin da mai girma gamara ya farfaɗo da kilomita biyar na hanyoyin da ake yi na local government sai ga dacewar wannan hanya lalle a ɗauke ta yadda za a shiga cikin albasu cikin sauki ita ma wannan aiki yau alhamdulillah ya tabbata ga shi musa hannu akan wannan kwagila da akwai kuma kilomita biyar na garko shi ma kamar wancan na kibiya ne an ba wa ɗan kwangilan da ya zama ba shi da <clears throat> ƙarfin aiki da kuma fahimtar yadda ya kamata ya yi gwamnati ga dace a kwace wani aiki a bawa dan kwangilan da ya dace ya wannan aiki shi ma mun sa hannu kan shi daga nan sai aikin eh, wani golden jubilee <clears throat> da aka yi a gidan gwamna wanda farkon wani gwamnati aka rushe shi to wannan shi mun kara dawo da shi za a sake gina shi a cikin eh, runabout na wannan kuloba da ke jikin eh, gidan ado bayero daga nan sai kuma kwangila ta ƙarshe wadda take ta gyara gidan matala gidan murtala gurin da yake kunshe da ma'aikatu daban-daban kuma gidan murtala gida ne mai tarihi a kano gida ne da mutanen kano suke alfahari da shi to wannan gida time ya ragargaje ya lalace saboda ba a samu baya samun kula mai girman gwamnan jihar kano saboda a bawa ma'aikata ah, kyakkyawan tsari da kuma kyakkyawan wuri na aiki ya ba da wannan kwangila a gyara wannan ah, gidan murtala a mai da shi cikin haikin shi ya dawo da inda yake kamanda. to wannan su ne kwangilin da muka bari yau kuma abin da muke tsammani wannan 'yan kwangila za su yi aiki nagari da kuma cikin lokaci mun ja hankalinsu akan cewa mun san sun cancanta ne samu wannan aiki saboda wannan aiki mun yada shi ne a cikin jaridu suka saya suka zo suka tanda aka tantance su aka ba su wani aiki haka muna kira da su gare su da su dage gurin wannan aiki kuma su tabbata sun shi cikin lokaci kuma muna taya su murna akan wannan aiki wannan kwangila da Allah ya sa suka samu ah, daga ƙarshe na na kira 'yan kwangila da su ah, yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatanmu don a samu an tabbatar da aiki na gari da kuma abin da ya kamata a yi. Assalamu alaikum.